is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mitoci 60. da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Nijar kuna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye yanzu haka ta shirye-shiryen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noman muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan a zangon fm kuna iya sauran wannan tasha a yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da jummai ali da sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi dan za a yi abun ba zai amfani bangaren gwamnati ba haka kuma ita jam'iyyar za a sa ta a cikin wani rudu don haka mai abin yi wannan abin da nake cewa mu za mu bar kotu ta fara abin da take na shari'a buga amma matsawar muka bincika muka ga akwai sa hannun gwamnati ko akwai sa hannun jam'iyya alhaji Hussaini isa mai riga jigo a jam'iyyar apc ta jihar kano kan rikicin hukunta shugaban majalisar dattijai bukola saraki za mu kuma kawo muku taro kan yaƙi da cin hanci da rashawa da aka gudanar a kaduna a ƙarshen mako sannan ku shirin da rashin tayi na salihu garba muna tafi da filin ra'ayi daga bakin mai shi a halin yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran jiya lahadi mashawartan kasashen afirka ta yamma suka ba da sanarwar kawo ƙarshen rikicin ƙasar burkina faso inda sojoji suka hamɓarar da gwamnatin riƙon ƙwarya ƙasar a makon jiya shawarwarin da suka gabatar za ta mai da mulki hannun farar hula da yawa sojojin da suka juyin mulki ta yin ahuwa. Za a yi zaben wakilan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa a ranar 22 ga watan Nuwamba maimakon ranar 11 ga watan Oktoba kamar yadda aka shirya yi tun da farko. 'Yan takarar da suke biyayya ga tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaoré waɗanda aka hana su shiga zaben da aka shirya yi a Oktoba za a basu su yi takara. gobe talata idan allah ya kai mu za a miƙa wa ƙungiyar ƙasashen afirka wannan shawara domin samun amincewarta a makon jiya general gilbert diandire ya jagoranci juyin mulki ya fusata ne domin an hana mugoya bayan tsohon shugaba kwamfaware yin takara zanga-zanga nuna rashin amincewa juyin mulki ta bige da munan cewa har ma aka kashe akalla mutane goma da raunana fiye da mutane ɗari. sai da tsohon shugaba blaise compaore ya share shekaru 27 yana jan ragaman mulkin kasar kafin a baraka ka da gwamnatinsa a tunzurin da ya yi farin jini a lokacin da ya yi ƙoƙarin yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima domin ya tsawaita kasancewarsa a kan mulki. Shugaban kasar Iran Hassan rohani ya ce yawancin Iraniyawa suna goyon bayan yarjejeniyar da ƙasar ta kulla da giggan kasashen duniya kan shirin nukiliyarta. duk da cewa wasu masu ra'ayin riƙa sun la'ani wannan daidaito shugaba ruhani ya yi wannan furcin ne a jiya lahadi a wata hirar da shirin gidan talabijin na cbs da ake cewa 60 minutes suka yi da shi ta ce galibi manyan shugabannin iran ciki har da wakilan majalisar dokoki da majalisar tsaron kasar su da kuma su suka mutunta wato ko kuma goyi bayan ra'ayin jama'ar kasar shugaban ya bayyana yarjejeniya a zaman mai wuya amma kuma yarjejeniya ce da ta dace kuma matakin farko na rage rashin yarda tsakanin amurka da ƙasarsa kenan yarjejeniyar ta tanadi cewa iran za ta rage yawan ma'adinan uranium da take kara a daraja domin kada ya kai yawan da za ta iya kera makaman nukiliya da shi ta kuma yarda sufetoci su binciki masana'antun nukiliyar ta domin rama kura niyyar eh, amurka da ƙawayenta za su sassauta takunkumin da suka kassara tattalin arzikin iran a makon jiya yan jam'iyyar democrat majalisar dattijan amurka suka yi watsi da yunkurin da yan republican suka yi na neman wato kaksara wannan shiri na wako kuma yarjejeniyar ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce gwamnatin obama za ta ƙara yawan baƙin hauren da ke shigowa a amurka zuwa dubu ɗari a shekara ta bakwai idan allah ya kai mu a yayin da turai ke fama da kwararar 'yan gudun hijira mafi girma da rabon da a ga irin haka tun ƙarshen Yaƙin duniya na biyu John Kerry ya yi wannan furucin ne a jiya Lahadi a birnin Berlin na ƙasar Jamus. Ya bayyana shawarar da Amurka ta yanke a zaman wadda ta dace da al'adar Amurka ta yin maraba da baƙi da kuma ba su wata dama. Ƙarƙashin sabon shirin yawan izinin shigowa da Amurka ke baiwa baƙi zai ƙaru zuwa dubu tamanin da biyar a baɗi idan Allah ya kai mu, sa na ƙara zuwa dubu ɗari a shekara ta dubu da goma sha bakwai. Haka kuma John Kerry ya ce Amurka za ta nazarci hanyoyin ƙara yawan baƙin da za ta bari su shigo nan Amurka nan gaba. Tun da farko a jiya Lahadi, kasar Austria ta ce masu ƙaura dubu goma sha ɗaya suka tsallaka zuwa ƙasar daga ƙasar Hungary cikin kwana ɗaya. Hukumomi sun kuma ce suna tsamayen ƙara 'yan gudun hijira dubu bakwai yawancinsu waɗanda suke tserewa yakin basasa Siriya ana sa ran ganin su a jiya lahadi sun tsallaka kan iyaka daga gabashin birnin vienna tare kasashen hungary da serbia suka bude kan iyakokinsu bayan rufe rukusan mako guda domin burin dubban 'yan gudun hijira su wuce ben kasin dan jam'iyyar republican wadda ke cikin waɗanda ke begen ganin jam'iyyar ta tsaye da shi dan takara na shugaban ƙasa jiya lahadi ya ce musulmi bai cancanci zama shugaban amurka ba a cewarsa domin ƙa'idojin addinin musulunci ba su dace da abubuwan da amurkawa suke imani da su ba ya ce shi ba zai goyi ba musulmi ya zama shugaban amurka ba ya ce ya kamata masu zaɓe su yi la'akari da addinin ɗan takara kuma ya ce addinin musulunci bai dace da tsarin mulkin amurka ba to amma kuma bai bayyana takamamme ta waɗanne hanyoyin ne addinin musulunci bai dace da tsarin mulkin amurkan ba labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla ƙarshen mako ne wata ƙungiya mai zaman kanta ta shirya wata lacca a garin Kaduna inda Farfesa Isa al-Raɗa na Jami'ar Bayero ta Kano ya kira ga 'yan najeriya su himmatu wajen ganin an samu nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa domin idan ba haka ba gwamnati ba za ta samu nasarar ayyukanta ba ga rahoto da isa lawali kara ya haɗa mana farfesa isa raɗa wanda ya gabatar da wata kasida a wurin wani taro da wata cibiyar horar da mutane da kuma samar da ayyukan yi ta gudanar a garin kaduna ya nuna da mahimmanci game da yaƙi da cin hanci da rashe wanda ya ce idan aka yi nasara akan shi to najeriya za ta canza akwai hanyoyi da yawa da ya kamata a bi cikin kasida ta na yi bayani a bi su a ga cewa canjin da aka samu ya amfani al'umma yau da gobe idan kuma mutane aka shantake aka ki amfani da wannan dama a kyautata ma al'umma to gaba ta fi baya yawa ta kwanan nan sai a zo wani zaben sai a shiga wata rigima daban amma idan aka zo aka fuskanci al'umma aka yi masu abin da ya dace to abu zai da kyau to ɗaya daga cikin abubuwan da na yi bayanin cewa ya kamata a yi a tashi tsaye bakin iyawa a yi fada da cin hanci da rashawa a najeriya duk aikin da kake so kai ma al'umma muddin baka rike wuyan cin hanci da rashawa ba to kana da sauran aiki amma idan ka damke wuyan cin hanci da rashawa ka bugo shi ƙasa to duk kuɗin da za ka zuba don al'umma ta ci gaba za a ga tasirin shi to ban da wannan sai na ce kar mutane su ɗauka aikin gyaran ƙasa na shugaban ƙasa ne shi kaɗai aikin gyaran shugaban ƙasa namu ne nashi ne na gabnoni ne na kwamishinoni ne na ciyamomi ne na kansuloli ne na 'yan kasuwa ne kowa da kowa sai ya sa hannu ko banza in ka gyara kanka to ka taimaka. To kome babban makasudin kiran wannan taro da aka gabatar da kasidu daban-daban Malam Muhammad Ali shine shugaban cibiyar horar da mutane da samar da ayyukan yin da ta kira wannan taro. Makasudin shirya wannan taro shine ita wannan cibiya ta horar da mutane da samar da ayyukan yi ta Human Resource Development and Empowerment Initiative. Kusan nata gudunmawar kenan a fara ganar da mutane na ɗaya masu san meye cin hancin nan meye rashawa. Alal misali so da mutane za su je wajen 'yan sanda in an zamu matsala suna neman beli sai a ce sai sun ba da kuɗi a bisa tsari na doka ba a ba da kuɗi don za a ba da belin mutum to duk wa'annan abubuwa ne da suka jibanci cin hanci da rashawa hakanan kana kan titi kana tuka motar ka ka zo daidai wajen mai ba da hannu sai ka miƙa mashi ya ɗari nan ma kai ma laifi kai ya kamata a kama ka so don haka muke so mu ganar da mutane domin tare ya kamata kowa da kowa ɗan ƙasa a haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a saita ƙasar da mutanen cikinta gwamnoni su ji tsoron allah su dinga yin biyayya ga masu ba da hannu da tag da kuma wutar kan titi da ke ba da hannu in suka yi haka to dole kowa ya bi da mai duk shaidancin mai tuka bus ko dan tasi dole shi ma ya tsaya an tsaye da shi to ganin cewa manya ba su yin biyayya shi yasa su ma na ƙasa ba su yin biyayya amma in har aka faro gyaran daga sama to insha Allahu rabbi abin zai tafi sambai isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya rikici da shugaban majalisar dattijai na najeriya dr bukola sarake yake fuskanta kan zargin cin hanci da rashawa ya ɗauki hankalin masana shari'a da siyasa da maƙin siyasar kansu musamman waɗanda suke cikin jam'iyyar ita apc a jihar kano kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da barista abdu bulama bukarti ya fara shari'a kai ta fuskar shari'a a fahimta ta in ka kalli dokar da ta kafa wannan hukuma da kuma sashi na 149 wanda suka kafa babban kotun tarayyar za ka fahimci cewa kotun tarayya da wannan kotun ta da'ar ma'aikata matsayin su daya saboda haka ita wannan ba za ta iya hana waccan aikin ta ba kamar yadda waccan ita ma ba za ta iya wannan aikin ta ba shi kuwa profesa kamil sanafage masanin kimiyyar siyasa a jami'ar bayar ta kano ya ce takaddama ta haifar da fuskoki guda biyu a fagen siyasar najeriya idan dai har aka bi shi ta haka magoya bayan shi sharaki da sauran mutane za su ga cewa an yi shi ne bisa siyasa shi yasa har aka tono wannan al'amari to idan kuma aka bar shi a tsarinmu na najeriya akwai doka da oda amma a tarihi ya nuna cewa akwai wasu da ko da yaushe suna nuna sun fi karfin doka da oda idan aka ce babu kola waccan rigimar ta warke kenan ta mutu a'a wannan rigima fa ba za ta tafi ba don an tumbike shi sai ma ta ɗauki sabon salo domin shi kanshi ai yanzu yana da mutane da magoya bayansa a ciki na ɗaya kenan sannan na biyu mai la'akari da cewa ita majalisar nan apc fa ba ta da rinjayen da za ta iya zartar da komai da kanta don haka wannan zai ba ita pdp dama ne domin za ta haɗe kanta ita kwafi apc ta rarrabu sai ya zamanta gudanar da ayyukan majalisa zai yi wahala sosai ya zuwa yanzu dai magoya bayan jam'iyyar apc da ke mulkin ƙasar sun fara tofa albarkacin bakin su. Alhaji Hussein Isa mai riga wani jigo ne a jam'iyyar APC Kano. Idan za a yi abun ba zai amfani bangaren gwamnati ba. Haka kuma ita jam'iyyar za a sa ta a cikin wani rudu. Don haka mai abin yi. Wannan abin da nake cewa mu za mu bar kotu ta fara abin da take na shari'a buga. Amma matsawar muka bincika muka ga akwai sa hannun gwamnati ko akwai sa hannun jam'iyya. Domin duk wanda ka sani a Najeriya idan ka ɗaga shi in ka ɗauke Buharin shi ma buhari in ka ɗauke shi na ce ba za ka ce ba na so in ce komai amma dai in ka ɗauke shi duk wanda yake jikin tsarin gwamnatin wannan mai laifi ne saboda shi kenan ba za a yi hukunci ba ba magana ba mu ce kar ba a yi amma idan muka bincika muka ga cewa ba wani abu bane an yi ne don biyan bukatar wasu mutane to mu ma kuma ba za mu bar jam'iyya ta zauna lafiya ba ba za mu bar gwamnatin ta zauna lafiya ba mu ƴaƴan jam'iyyar APC Alhaji Hussein Isa mai riga kenan jigo a jam'iyyar APC jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Za mu kawo muku shirin da rashin ta yi kamun nan ku shakata da wannan fefe na marigayi Dr. Alhaji Mamman Shata Katsina. Wa Amadu Gaya, da magani ba ba da ba da ba ba adabtan sai da ilimi ko an ilimin sai da natsuwa ba ba da ba da ba ba adabtan sai da ilimi ko an ilimin sai da hankali ba ba da ba da ba an ce ma shi dabtan ya amsa dan ya ilimi ga kauna suwa. Baba da ya dogara. An ma shi dabtan ya amsa ga dai ilimi ga kauna suwa in ya yi tiyata fifiti sai ya hiɗe mutum ya kau haɗa shi cif. Baba da ya kafin sati ya yi ta moriya. Baba da Ahmadu Gaya. Wani ya ilimin babu hankali, an ce mashi ya amsa, an mashi dabtan ya amsa. wai ya yi tiyata an fi birki sai ya ce ta tekun bai haɗa shi ba. Baba da rama dube. Sai aka bar shi da gawa ba mai ita. Baba da rama dube. Ga gawa nan babu mai ita ga 'yan sanda za su bincike sun bar shi a nan ba su ishe shi ba. Baba da rama dube. Yau a kafin su iso ya sake wuri. Baba da rama ya kuma canza wuri ya sake gari ba wani ilimi babu natsuwa ga ilimin babu hankali marigayi mamman shata kenan karfe uku da minti goma sha biyar sashen hausa na murya amurka ke magana ga salihu garba da shirinmu na gaba kashe su ta hanya mai kyau ka tuna yanda ka sami ka. da rashin ta yi akan bar araha jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a wannan filin salo garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi har yanzu muna kan batun faɗuwar farashin hannun jarin kamfanoni a kasuwar nigeria. yau bakon namu dr muhammad kabir hassan zai bayyana mana dalilan da suka jawo faduwar ga yadda muka ci gaba da firar kana cewa a hana saka dala a asusun ajiya a Najeriya da gwamnati ta yi ya jawo faduwar hannun jari? A'a ba wai wannan kaɗai ba kamar wannan. Wai yana da nasaba da faduwar hannun jarin? A'a kaman sayan dala a hannun Central Bank. Eh. A gane ba eh. wai hana sa kuɗi a duk yana cikin eh, hanyoyin da central bank take kokarin eh wato ina ina son fahimta ne wa babban babban wanda ya shafe su shine na sayan dala din su masu hannayen jari idan za su fitar da a kadarorin su da kudin su ka gane irin wannan shine damuwan su ba za su samu dala saya ba yau su dama su kan sa kudin su ne don su ci riba ba wai suna su sayi hannun jari in sun ga za su ci riba su sayar da sauransu to yadda za su fitar da kudin su su shiga da shi suna ana ita jefi morgan tana ganin kamar za a ke samun matsala a wannan shi yasa ta ta cire mu akan wannan eh. index din eh wato wannan wannan zai jawo zai kara jawo faduwar hannun jari yauwa na wanda suka sa hannun su na tura su za su cire sauran kudin su dama su tun da kuɗin mai ya fara faduwa suka fara ganin wannan suka ci suna ta cire kudin su da an ce kuɗin ya kai dala amurka biliyan takwas yanzu an ce bai fi dala biliyan biyu da rabi ba to da wannan ma sabon anasimin da aka yi din yi tayu masu kara ragewa hmm. eh, to a matsayin kasuwan hannayen jari kenan to amma yawanci ya kamata mutane su gane cewa yawanci ita kasuwan hannayen jarin dama ya kamata ne a ce waje ne da kamfanoni za su sami hannun kuɗi da za su je su saka a harkan amfanoninsu da ci gaban tattalin arziki eh to matsalan shi ne yanzu sun mai da wannan kasuwan kamar wajen caca ne eh, ta yadda za a yi kuɗi da wuri takannan hannayen jarin kaɗai eh, wanne so suna betin suna speculation wanne hannu ne zai faɗi wanne ne zai tashi eh kamar yadda suke yi a nan ƙasar su eh kamar yadda suke a nan ƙasar nasu to irin wannan suka fi so su masu rike da kuɗaɗen su ah, kamar su hedge funds mm. wanda suke sa kuɗin su dan kasuwancin to yawanci irin wannan ba sa taimaka ma tattalin arziki sosai kamar a ce direct investment na zo a gina kamfani eh. a ɗaiɗi ma'aikata a su yawanci irin wancan na hannayen jari ɗin sun fi so su sa kuɗin su kasuwancin suka zo yi kaɗan ba short investment din sun ga riba ko sun ga kaman eh, naira za ta faɗi zuwa gaba su saya eh. rike in ta faɗi su ka gane irin wannan wato sha yanzu magani yanzu yauwa irin wannan kasuwancin to sun fi son irin wannan. To ta yaya janye wasu yanzu ko da yake hannun jari ya faɗi zai taimaki tattalin arzikin ƙasar? A'a ba ba zai wani taimaka ba matsalar shi ne za a ci gaba da samun in suna neman su kokarin su ƙara janyewa shi ne za su dinga sake naira suna neman dala ko ba haka ba ne. Eh. To zai sa mana furejo kan kuɗinmu. Hmm. Exchange rate. ko to misali ina neman kuɗi na zan fita daga kasuwa ina son dala zan janye kuɗi na mhm. kaga kenan zan fara neman dala eh? kwarai to kaga matsalan mu da muke fama da shi shine ah, yawan dalan da muke samu dama ta kashewa ne daga ya ragu to duk wannan abin da ake gani central bank take yi ba wai mugunta kake kokarin yi ba ko wani abu bane gaskiyar maganan shi eh idan da kana samun dala ɗari eh, eh kuma kana iya rabawa mutane dala misali arba'in sannan sauran ka ajiye a reserve ɗinka eh, eh. yanzu ya dawo gaba ɗaya dala hamsin kake samu na gane na gane misali kenan misali kuma har yanzu mutane na son akalla dala arba'in zuwa hamsin ka sayar musu dala ka gane na gane to kaga kenan ba zai yi ba central bank ta ci gaba da sayar da dala kamar yadda za ta saba ba tun da ba ta da dalar ba kamar da ba idan ta ci dala a yadda aka saba da eh. to za a iso level din da yawan neran da take neman dala ya yi yawan da dole ne a sake karya darajar hmm. naira din don a samu dala exchange rate ta. Eh. to a akwai wasu da suka cewa wai jinkirin da ministoci ne yana ɗaya daga cikin dalilan da suka jawo faduwar hannun jari a ƙasar ha'a ba yi tsammanin har da wannan sosai ba eh, ni ma wato me dangantaka wannan da hannun jari a'a ai birin gama gaskiyan magana shine dama can ana tsammani eh, eh. su ministoci a fiscal policy su ita kuma yawanci kasuwan hannun jari ta fi sauraron me ake a monetary policy na central bank take eh me da su yanzu na sha yanzu ma yanzu ne mhm. a gane na gane to wannan kasuwan ta fi jin yaushe ne ne dala nawa za a sayar nawa ne interest rate na central bank za ta ba da bashi wato ba ruwan da batun ministoci yauwa ministoci kuma maganan su kwangila da sauransu long term abubuwa da kuma policies ne fiscal policy eh? to kamar ministan kuɗi baya da tasirin da zai yi akan kasuwar hannun jari gaskiya kamar in muka duba ko da a nan ƙasan ne eh? kasuwan hannun jari ko a ƙasan nan ne mm. a garka nan eh? menene federal reserve wato babban bankin amerika take niyan yi eh? hmm. za ta daga kudin ruwa za ta daga ruwa ne kashi menene interest rate eh? Eh, eh ko kuma za ta rage ko za ta rage ko quantitative easing kullum ana jiran aji ana karanta bakin ita shugabar bankin din janet yellen misali da an ce watan september nan za a iya daga kuɗin ruwa Mm-hmm. saboda wannan sai aka gama kasuwar hannun jarin ya fara tangal-tangal a gane? Mm-hmm. to mu abin da kawai zai bayar kuma duk da bai natsa ministoci ba akwai wani abu guda ɗaya da ya yake yi eh? yake ƙara abin da ake ce ma investor confidence mm-hmm. cewa za a yi business za a yi kasuwanci tsakani da Allah ba cuta ba cutarwa Ka gani mhm. yana kokarin rage eh, almunna da ake da cin eh? hanci yawa da cin hanci to wannan duk wanda yake so ya sa eh, kudinsa ba na sha yanzu magani yanzu ba kenan a su investors din mhm. suna kallon wannan suna jiran su ga ina aka nufa za su sa kudinsu ka gane bayani na na gane bayanka yauwa saboda wannan su ne wanda suke so su yi medium term ko long term investment suna ganin cewa najeriya ta kama hanya za su zo su ta su amma wanda suke dama kokarin kawai su yi cinikinsu su kiri ba ne su fitar da su eh. through stock exchange wato kasuwan hannun jari ne mm-hmm. eh? wannan maganan na da ministocin da waye bai shafe su ba suna duba ne dala nawa ne inda muna da kuɗi sosai eh mhm. ana sai da mai sosai wannan duk ba za a magance ba to ni ina ganin matsalar da ake kallo yanzu ba wai maganar ministoci ba ne ya shafi maganar tafi ƙarfi ne a kan halin da tattalin arzikin najeriya yake saboda faduwan farashin to madalla dokta mun gode za mu tsaya nan saboda lokaci ya soma daga mana hannu a madadin bakon namu dr mk hassan da chubahiro dodone wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki salu garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya ubangiji allah ya kawo su za mu kawo muku wani sabon shirin da rashin ta yi a rana mai kamaita yanzu karfe uku da minti ashirin da biyar sashen hausar murai amurka kuke saro kafin ra'ayi daga bakin mashi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Sunha Mudassir Muhammad Tafa Gwalewa daga jihar Bauchi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Muna jajin al'umma garin Maiduguri bisa ga tashin tagwayen mai a daren jiya. Da fatan Allah Ubangiji ya kiyaye na gaba Allah Ubangiji ya kama da karshen wannan masifa da Boko Haramun ta haddasa mana. na gode tashin hausa mai magana madassir muhammad tafawa da eh, salamu alaikum muryar Amerika. ina son in kawo korafi game da abun da ke faruwa a nan lagos nigeria amma ba zan iya in faɗi sunana saboda yadda 'yan sanda suke kuntata ma jama'a a nan lagos 'yan sanda suka zo suka kama mutane ga banza-banza kamar mutum tamanin zuwa 100 a nan solere suka ɗauke su zuwa eh, abun nan alhausa aka gallaza mutane aka yi ta bugun mutane ba su ci ba su shawo ba su yi laifin komai ba aka kwase su aka kai kotu daga nan aka kwase su zuwa ciri-ciri aka gallaza musu babu laifin dare babu laifin rana ba su yi komai ba saboda haka nan muna kira ga state general na Najeriya don Allah a binciki wannan lamari ni an dalilin zo a zo a kama mutane gaban za a zo a gallaza musu an ce Najeriya tana kan hanyar gyaruwa amma ga abun na kan su cewa don Allah da janar na Najeriya ka bincika mi a dalilin kama mutane ga banza-banza a zo a gallaza mutu. To madalla ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. jiya lahadi mashawartan kasashen afirka ta yamma suka ba da sanarwar kawo ƙarshen rikicin ƙasar burkina faso inda sojoji suka hamɓarar da gwamnatin rukun ƙwarya ƙasar a makon jiya. Shawarorin da suka gabatar za ta mai da mulki hannun farar hula da yawa sojojin da suka juyin mulki ta yin ahuwa. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce yawancin Iraniyawa suna goyon bayan yarjejeniyar da ƙasarsa ta ƙulla da gigan ƙasashen duniya akan shirin nukiliyar ta, duk da cewa wasu masu ra'ayin riƙau sun la'ani yarjejeniyar. Shugaba Rouhani ya wannan furucin ne a jiya Lahadi a wata hira da shirin gidan talabijin na CBS da ake cewa 60 Minutes ya yi da shi. Ya ce galibi manyan shugabannin Iran ciki har da wakilan Majalisar Dokoki da Majalisar Tsaron Ƙasar sukan mutunta ko kuma goyi bayan ra'ayin jama'ar ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce gwamnatin Obama za ta ƙara yawan baƙin hauren da ke shigowa nan Amurka. zuwa dubu ɗari a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai idan Allah ya kai mu. A yayin da Turai ke fama da kwararar 'yan gudun hijira mafi girma da rabon da a ga irin haka tun ƙarshen yakin duniya na biyu. John Kerry ya wannan furicin ne a jiya Lahadi a birnin Berlin na ƙasar Jamus. To da a gaishe ki. Da haka Allah ka mu karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asa za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye ciki har da shirin ilimi garkuwar dan Adam na Yusuf Aliyu Harande. kamu mu sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri zuwa ga mai sauraron mu Malam Yahaya Musa Na'ibi wadda ke da zama unguwar Fulani Falladan da ke Zaria. Yanzu a madadin Jim Mai Ali da Cuba Hero hira da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Jim Haman da ya rika masa anan ne sahabu Imam Ali zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.